murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkan barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a niger din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya samun mu ne ta Alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk da ake so a hasa.com ko kuma sashen suna Sunana Hauwa Sharif. aka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattauna ne akan al'amuran mata zalla inda a yau tara ga watan janairun shekarar 2024 za mu tattauna ne akan batun tsafta a cikin gida. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. masu sauraron mu kowa ya san yadda tsafta take da muhimmanci a rayuwar dan adam baki daya to amma da cike batu aiki kan al'amura da suka shafi mata don haka shirin na yau zai yi magana ne akan tsaftar mata ta karan kansu da gida wato mahallinsu da ma iyali baki daya don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. To adalla yanzu kam sai Kaduna inda za mu je ga wakilarmu a can Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato a teburin tattaunawar mu da 'yan uwa mata. Yanzu kam zan ja gefe in barku da Bintan da bakinta. Me sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau ina tare ne da mata na zamu gabatar da maudu'i akan tsafta. a zauren namu ina tare ne da aisha suleiman da kuma malama aisha abubakar wanda za mu tattauna da su akan tsaftar cikin gida to mai saurare dai musamman mata kun san idan aka ce tsafta a cikin gida mace za ta fara tunanin mahallinta jikinta yayanta da sauransu wacin aka ce tsaftar cikin gida da ina da ina ne idan aka gan shi a tsaftace za a san cewa eh wannan gidan tsaftatacce ne jama'a assalamu alaikum kamar yadda mai gabatarwa ta tambaya akan tsafta to ita je tsafta ga baki ɗayanta idan aka ce tsafta wani abu ne wanda ya zama dole wajibi akan duk ɗan adam mace ko namiji ya kasance yana da tsaftar nan amma mafi mafi mahimmanci shine ya kasance mace ita ce tafi namiji tsaftar nan ba ya eh dalilin da ya eh, yasa na ce mace tafi namiji tsafta saboda mace ita ce take cikin gida kuma ita ce uwa idan uwa ta zama mai tsafta zaka ga ƴaƴanta shi kanshi mijin ko mun kazanta shi shi ma sai ya zama mai tsafta wato ta juya shi amma in namiji ne zai mai tsafta shi dama da ya shirya yake ficewa ya bar gida ai to shi sa ya zama wajibi mafi mahimmanci mace tafi namiji tsafta ya kasance mace tana da tsafta kuma yadda za a gane mace na da tsaftar nan shine ta hanyoyi guda biyu ko ina yana da mahimmanci a cikin gida a tsaftace shi ko da tsakar gida ne saboda kwata da take cikin tsakar gida ma idan ba a tsaftace ta mm. sauro zai zo ya haihu a gurin ya dinga shiga cikin ɗaki yana cizon ta yana cizon ɗaki kuma yana haifar musu da cututtuka kala kala saboda haka ko ina yana da mahimmanci a tsaftace shi a gida amma mafi mahimmanci ya fi kyau a tsaftace shi ne kicin da ban ɗaki. To, to mm. malama da kika tashi sai kika ware wuri biyu a cikin gida kika ce su ne ke da mahimmanci kicin da bayi. Kwarai da gaske. Me yasa kicin da bayi wato madafa eh, da kuma makewayi. Haka yake. To waɗannan gurare guda biyu su suka fi ko ina mahimmanci a cikin gida musamman wurin da ake dafa abinci. Gurin da ake dafa abinci ya kamata a ce wannan guri ya fi ko ina tsafta da kuma bayan gida. Dalili na anan shine a nan madabaka zaka ga wato gurin dafa abinci zaka ga a nan sito yake wato ma'ajiyan abinci ma'ajiyan abinci wanda ba a dafa ba wanda ba a dafa ba a yake kuma a abincin da muke ci a nan cututtukan mu suke a nan magungunan mu suke ya danganta da yadda muka tsaftace gurin ta yiwu idan kicin a ce mai tsafta ne daga sakacin da mata muke yi wani abu na faɗa haka da saboda ta ke kawo yan nan keke sun kanana kananu ni ban yadda wai kawai kawai abu ne haka kawai za su zo ba a'a ki ce yan matan Kaduna yan matan Kaduna haka ake mm, su to ta ce gaskiya take kasu a ci abinci a bari ko an gama girki ba a share guri ba ana bar musu wannan rago ragon abincin da ake eh. bari yana kwana a kicin to gaskiya shine yake haifar da su to idan suka yi yawa su ma kansu akwai abubuwan da suke fitarwa daga cikin jikinsu wanda ko dan yaya ya fada cikin abincin mu zai iya haifar mana da cututtuka iri-iri shi yasa yake da mahimmanci sosai ya kasance cewa mun tsaftace wurin da muke dafa abinci tukunna kafin ko ina a cikin gida to malama Aisha kin je abin da ta ta ce ta ce kitchen wai da bayi su ne masu muhimmanci ce nake dai wato falo shine wurin ajiye bako sai kuma inda za ka yi bacci kai mun shari duk maganar da ta faɗa akan tsaftar bayan gida da kicin da store gaskiya ne amma su ma falo din da bedrooms yana da kyau don ni idan na je gida ma gaskiya kafin ma zauna in yi balance a cikin gida wai har a kawo min abinci mm. gaskiya sai na zagaban ɗaki To wata ki ce mun dan gulma gulma ke kai mutane eh, shiga Da a gane tsafta ki ga cewa tana da tsaftar bayan gida kan ki saki jiki kuma ido na ya kallon ki kicin in gani dan kada a zo a kama abincin da zan zo in ci zuciya ta ta tashi gaskiya gaskiya fa shi yasa ni akwai gidajen da yawa da zan je ruwan gidan ma a gaskiya ban iya shan ga dai kuma falo kalkal wallahi ga dai falo kalkal ta wata da muka taba zama a gida daya to surukarta idan ta zo ta ce aike idan ta je ta gewaya toilet din wurin mu sai ce aike ko ruwan ban ɗakin ki za a iya sha haka wani lokaci sai ki ji cewa wai in aka shiga wani makewayi sai a ce ah, ba kamar a zuba abinci a ci to ta ce ni ai ko ruwan ban ɗakin ki zan iya sha to kin ga daga nan an ka samu kyakkyawar shaida akan tsaftar ka ba wai a ganka a jiki kalba a zo gidanki a ga kalli bayi sai an leka a ga abin kyama dan ba akwai abin kyama fa a bayan wasu bayan gidan wallahi in kika je tsugunna ma ba za ki iya yin shi ba to ni irin wa'annan ma wurare idan na je ai in na ga irin haka ne gara ma in fita makota roka in je in na ga su ma makotan bai ba in matsa abuna in gaba kawai nan kuma kamar yadda ta ce mace ce aka sani da tsafta gaskiya ne mace aka sani da tsafta don duk macen da ba ta da tsafta ko da mijinta shi yana da tsafta to aikin banza ne wato ba zai nuna ba ba zai nuna ba saboda me ita fa take zaune fa a cikin gidan nan shi miji fa duk tsafta shi idan yayi fita ya gama miki wato in yayi wankan nan da ya shirya gidan shi kuma gulo ne abin da zai miki na ya tsafta shi ne hmm. baki da sauran gidan to idan ke baki kasance mai tsaftar nan bane mai kula da duk inda ya kamata to dole ne saboda kin san mu mata ana son kaye kaye kaye kaye hmm, ba wai a nan a ga tarkace nan ba a ga hmm. wata kuma zaki ga ta gyara falon nan ɗas sai kin shiga bedroom ɗinsa sai ki ga yadda kika san wato makwancin mafitsa bayan gida haka yake ko sai dai ki zarni na tashi shi yasa wasu ma za ki ga idan sun je gidan haka sun je ko kuma sun je wani unguwa za ki ga ga fauri kina ba su amma sai sun koma setin inda bedroom din ke sai sun zauna mm. don su hango ya cikin bedrooms din yake kina da tsafta tun daga cikin ɗakin sai kina ce barin dan zaga kuma bayi mm. to daga nan duk a gane <laughs> sirrin ki ne a ga gayin da kike na gaske ne ko na mm. ƙarya ne don wata fa ki ganta ɗas amma wallahi idan kika je gidanta ruwa ba za ki nan asirin ke tonuwa ni a kowace nake da ita iya daɗewa na da ita wallahi sai ta dinga ke in na zo ki sai ki ban abu in ta ci ke hatta ruwa in kika zo na ce ai kan in zo ne duk mafi aksar sai ki na zo daga gida na ki sirrin kenan za ma in ba ka da tsafta ta nan za a yi maka za a gane to na fahimce ku amma fa in kin ganta das duk fa inda gawi yake fa na ke in kin ganta ma ki ce eh kamar ba ta taka ƙasa ba amma fa idan kika je ɗakinta. ta mm. to fa sai kin yi daga sai ki iya haɗiye miyau ma ina amfanin ko mace a nan malama kin yi ke kin yi magana akan uh, madafi wato eh. kitchen ke mm. kuma kin leka can wato karshen inda daidai abin da aka cin za a je a juye shi ne wato makewayi haka ne kuma ce ne sirrin mace mutukar nan wurin babu daidaituwa wato ba eh akwai matsala mm. babba kuwa to amma iya bakin kokari zaka ga wasu matan a kila a sati za ta iya wankewa sau ɗaya ko sau biyu ko ta watsarwa akwai wani abin da ya kamata ta yi wurin gyarawa ne dan wurin ya zama mai tsafta din kila saboda ba ta da dabara ne ba ta san yadda za ta yi ba kicin din ya gyaru wato madafi kuma makewayin shi ma ya daina tsami me ya kamata mace ta yi kin ga to na farko mace dai in ta samu kanta irin wannan yanayi na farko za ta samu ai akwai kayayyakin wanke bayan gida akwai kayayyakin da za ta tsaftace makewayin nan da su da kicin yadda ta ce akwai irin kananan kyankyasai nan kazanta ne da yake jawo su to ba wani abu ba ne gaskiya kazanta yake jawo shi duk in dai kina da tsafta hmm. kina da kiyayewa da kula na akwai irin dan su kaman kamfura nan da ake sawa a eh. wuri oh. in dai har kin zama kina da kula da tsafta gurin ki hmm. za ringa sa shi a toilet din ma zaki ki ana dan watsa shi a pilot ma haka ana duk sassa shi saboda dai ya ringa dauke wato in dai babu wari ko hawa ba su iya zama wurin zama ba to kuma abin ki in an shiga dai ya zama ne dai inda ake ganin ki tar na a jiki haka za a je gidanki a gani amma wasu da yawa za ki ga za ki gansa a jikin su amma in kin je gidan gidansu sai a hankali malam aisha da an yi ta buge-bugen nan malam aisha ita ma ta ki ta bada shawarar cewa ga wani hanyoyin da za a iya bi mm. wurin gyara shin kamar yaushe da yaushe ya kamata a ce mace tana wanke bayin ta eh to ya danganta kin ga misali kamar idan uwar gida tana da iyali da yawa mm. tana da yara da yawa gaskiya wankin bayi dole dole ne kullum kullum a rinka wanke bayin nan in dai akwai yara mm. in ko ba yara sosai in su bi na daga ita sai mai gidanta ko da dan yaro haka guda to inda yaro ɗaya ma dole a mishi wanki kullum ai to amma in kamar su su ne ita da mai gidanta to in ta wanke yau sai ta bari gobe ta huta jibi kuma ta wanke to misali dai ma hmm. misali amma bayi wajibi ne kullum kullum in son samu ne a wanke shi hmm. ko duk shiga ma aka shiga aka amfani da shi a tabbatar an ɗauraye shi eh an yi flushing an ɗaure shi an sa duk abin da ya kamata a sa kafin a fito hmm. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. kafin mu sake koma ga teburin tattaunawar tamu tare da binta ibrahim inda za su dora inda suka tsaya bari mu garzaya da ku kicin inda salamatu za ta yi mana girkin mu na yau bisa kulawar tamar abari daga da magara salamu alaikum murya Amurka sunana Salamatu amma an sanni da sunan salin nusunan daga rastoran nusunan yau za mu gabatar muku da 'yan girke-girke kamar tuwon cartu za mu muku yau in za ka yi tuwon cartu dai za ka samu tukunyar ka wanke tas ka dora ka samu hatsin ka tiya guda ka surho shi a baka ce a wanke a satin nan ka bada a nika ma in an niƙa shi aka yi kamar nikan gumba za ka zo ka tankaɗe ga tukunyar ka ka wanke za ka ɗora ruwan zahi daidai wanda za ka tuka hatsi tiya guda sai ka sa ruwa in ya taho so ka jiƙa kanwa kaɗan ka sa cikin ruwan ya taho tare in na so ka yi talgi talgi a bar shi ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu da kyau in na so a tuka ban tsinin fashin ki ma hajiya sala kin ce za a sa kanwa kamar kanwar bakar kanwa ko ku kanwa kin san akwai kanwa irin ta agadas eh yau wato da bakar kanwa ake yi hmm. bakar kanwa ta hi ita ce muke amfani da ita sai a jika ta a tarare ta in an tarare ta sai a zuba ta cikin ruwa ta taho so da ruwa tare da ruwan da kanwarsa wasu ta waso mm. sai kai talgi in kai talgi amma za ka bar shi ya dahu ya dahu ya dahu sai ya kai ga yana yabkin wannan sai ka tuka sai kuma mu zo wajen miya in ka zo miya kubewa ake mishi kuma kana iya yin shi ma da kowace miya amma dai ka yi shi da miya kubewa za ka samu kasusuwan ka tantakwashi ka siyo ka samu albasarka tumatin ɗanye attaruhu hannuwa ka jajjaga kayan yaji da dan maginka da daudawa yanzu kamar na tiya guda za ka samu kamar daudawa guda biyar kasa don saboda miya ta yi daɗi ta yi kai kamshi kuma za ka sa ya tahwasa ya tahwasa wannan kashin di abin bargon kashin ya tahwashe a cikin ruwan miya in so za ka daka kuɗewarka da mai da mai a miya ba mai a sa mai da mai Mm. in na so sai an da huye da huye da huye da hu sai ka zo ka kada kubewa ka daka daka kubewa ka ka kada ta in na so wani shi tuwon cartin kuma zan dawo ga kan tuwon mm. nan can ka tuka shi ya dahu za ka rika sa dan mai kaɗan a koshiya kana sawa kana kwalhe shi kaɗan kana zube shi a tururuwa haka kame kashi kashi don ya samu ya sha iska kai ya damki mm. to kun ji nan mun yi tuwon iya mulmula shi yadda ah. ake mulmula ah. kafa ana an kana so kana mulmula shi ka kulla shi a leda amma mu muna huda shi da mara mara irin na da eh, tunda an ce cartu an komo galgajiya mm, eh, a mara ake sa mai sai a huda shi mara mara a ajiye shi ya sha iska mm. to tuwon cartun mu kenan sai kamar eh, miya kuɓewai shi wannan kamiya an soya wannan naman da mai da albasa da kamiya an yi sosai sai a tsaye da romiya ko kuya ne eh sai an soya mana kuma tun da miyar kashi ce zaka wanke kashinka ka zuba ka yanka tumatir ɗinka albasar ka tunda dai an ce cartu an komo a galgajiya ake komin ka ka yanka shi gaba ɗaya ka yi rugub sai ka zuba a tukunya a hada gaba ɗaya ka tarwa ɗan manka kawai sai ka zuba a tukunya ka bar shi ya dahu ya tafasa ya tafasa ya tafasa ya in na so ka daka daudau ka sa don ya yi kamshi daudawa a sa biyar ake sa don saboda tuwon ya yi kamshi daudawa a hada da attaruhu da tahornuwa ake dake ta a sa shi ma kashin he an same attaruhu da tahornuwa da kayan kanshi don miya kar ta yi karni mm. kenan sai a samu a dafar shi ya dahu ya kwaikwaye ya kwaikwaye wannan kashin kuma ka daka wakka sai ka kama shi dai kashi baka san ba ba da ruwa be ke ba tafshi be ke kenan ya kwaikwaye ya fara kamshi kamshi sai ka kada miya wakka to kun ji tuwon cartin mu kawai sai ci a zuba ba a sa man shanu a to inda man shanu sai a sa tun da yanzu abin duniya komi ya kaura mm. shanu ma ya kaura nonon wannan mi ake ce mishi man shanu ya kaura daga riga kenan yanda ta samu dai a ba a rasa man shanu a riga hajiya salama mu a riga mu akwai man shanu insha Allah yanzu kuma mun yi ida tuwancar mu za mu dawo kuma wajen kayan dan kwalam da makulashe na motsa baki kuma mai gida in ya ci galgajiya hallo a komo wurin cinta za mu yi biskit da farko ka samu fulawar ka kilo daya ka samu kankonka guda biyar ka samu madara kar kwata kenan eh kwata mm. na madara sai ka samu sukari shi ma kwata don kai yayi zaki duniya ba lahiya ba ke da kwai sai ka sami binkin foda baking powder eh hmm. wannan akwai na sashe da ake saida yan leda hmm. kenan guda biyu zaka sa a kilo sai ka samu sukari mai kamshin wannan sikir ba ne shi sai ka sa duka leda guda tun da kwara goma ne a ciki hmm. sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa wani a cikin damin za a sa to za mu komo kan damu kenan in ka wasa kwai sai ka zo ka dama madarai ka daidaita ɗan ruwan kaɗan a cikin damun madarai sai ka zuba cikin kwan sai ka ka siga ka zuba sai ka kawo binkin foda ka ka sa ka ka sikirba ne ka sa saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kyan kaye a rika shan abin kwan mm. sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwa Mm. ruwan kwan da madarai sai ka sa fulawa fulawa ka a tankaɗe dama ka dame ta kana yi kana dame damun ba mai ruwa ba ake in kana so in ka mulmula sai ka rika eh, laulaya shi akan hwaihwai ya yi zanen hwaihwai in kana so kuma sai ka mulmula shi ka ɗora shi ka rinka yanka shi hallo ka yi mai yanka yanka duk wanda ranka yake so yayi naka yankan da kake so shi za ka yi mm. sai soyawa mm. in an zo soyawa kuma mai kamar litir ɗaya ma ya isa sai ka soya kuma wai ba a sa wuta diya kamar mai in yi zahi za a ya icce kenan zai yi zai suya mai kyau ba ya kone ba kuma cikin bai dahu ba zai yi suya mai kyau in kuma akan gazi ne ma za ka yi hallo sai ka rage wutai mm. sai ka yi suya mai kyau Mm. to a ci wannan lahiya jama'a to kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine gama akin za a ci in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a riga ci da madara ko da juice yawa yawa sai a ci da madara ko da juice ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu mm. ni dan saboda kullun yaro na in za a yi makaranta shi nake kulla mishi mm. ba siga kuma gashi bai sha ba mai mai gida ma sai a mai gida ma za a bashi insha Allah a sha tuwo To madalla masu sauraro da fatan an karu kuma ana biye da mu a cikin shirin. Yanzu sai ku biyo ni mu sake komawa ga Binta Ibrahim da bakin nata. to shi kuma kicin ba ma wai kullum ba shi duk girki ne mm. duk girki in mace ta yi ta gama wata za ma ga tana yi yana tsalluwa tana da hankaci da ɗinta mai kyau tana gogewa saboda ba su so ta eh. tara ma kanta aiki idan baki haka ba duk girki in ke gama na safe sai kin sauke komai sannan sai ki goge saman gas kuka idan gas kuka kike amfani da shi mm. in stove ne kike amfani da shi mm. sai kin goge saboda dole yana tsalla mm. duka sai kin gogoge shi kin tsaftace shi tukunna sannan ki kwashe abincin ki ki je ku sa inda za a sa a ci ana gamawa wajibi ne a share gurin a kwashe kwanukan a tabbatar da an wanke su take ka aje su guda ya tabi a samu gurin kifewa a kife su a basu wurin da za a kife su ya kasance rana na ganin su idan suka tsane sai a dauko su a da da su kicin sai a ba kuma su wuna a can ba ba kuma su wuna a waje ba da rana ya bige su sai a dawo da su kicin sai a jera su akan abin da ya kamata a jera domin kifa kwanuka da ruwa da lema a inuwa a kicin shi ma gaskiya yana haifar da wayannan kyankyaso yana raya su yana raya su sosai amma ya kamata idan aka wanke a dan basu in da ma kun wanke wanken yana waje ne to a dan basu su dan sha rana ka dan su tsane suna tsanewa sai a dawo da su kicin sai a jera sa inda ya kamata a jera su to kiyayewan wannan gabaki ɗaya zai sa wayannan ƙananan ƙananan kyankyaso da duk wasu cututtuka mu yaye su a cikin gidan da mu hmm. akwai kayayyakin gyara kicin kala kala na farko ya kamata duk mace kasance tana da wannan hankacin din tana da shi wato dan nan ko da ba na yi to yi ba ta yaga ta yi amfani da shi wannan na kitchen ne to bayan da za a yi ma za a ce mace kina aiki a kitchen kuma sannan a ce baki da irin yan tsumo karan nan na kama mm. ko da ka dan kama tukunya ma da sauki mm. ya kamata a ce ba sai soke tukunya ki ruga da gudu kina neman takarda mm, ko a ko kuma ki kama zani ki kama zani ma ki soke tukunya wannan kazanta ne musamman masu girki da kuma ga shazari duk sai bakin tukunya aika kama amma ki sami hankali ki ko a gwanjo idan kika mm. za ki samu dan towel din nan wanda ba su da tsada mm. ki dan sai abin ki zo ki mm. wanke su ba guda daya ba ki samu at least guda hudu in kin yi aiki da guda biyu da safe kin wanke su kin shanya ga na rana nan kafin wannan ya bushe wannan dai busa su dai suna nan a kasa to haka ya kamata uwar gida ta dinga tsaftace kicin dinta shi kuma bayi idan za a tsaftace shi abubuwa suna nan ga mata nan mata suna ta yin abubuwa kala kala kuma masu sauki liquid soap din da naira hamsin ki za a tsiyaya miki to nan na ruwa da wata sabulun nan na ruwa ko har na naira talatin ma na gani ana ɗaurawa a hayi ana ɗora naira talatin har ishirin ma to kawai mutum sai dai in a zarni ne goma sai a dan kulla miki eh. ya kudin ka ya kudin ka ba ka san tsafta yawa sai dai kawai tsafta ce idan mutum bai sanyi mm. dan aizal din nan mata duk sun iya hada shi a mm. gida kuma mm. ko ina ana yi ko ko a makotan ku zaki ga wata ta iya tana yi mm. ke ma in kina da hali kina iya yin abinki dan yafi sauki ki samu yan roba ki ta ko dan galan dinki iya karfin ki yi abinki ki dura ki ajiye ki dinga dan dan aiki da shi mm. ko da yaushe mm. Yaranki ki nuna musu yanda ya kamata su dinga amfani da bayi daga farko ki dinga raka su suna ƙanana duk abin da suka yi kasance kina monitorin hmm. kina nuna musu in fitsari ne ga inda ya kamata su yi ga yadda ake tsarkin hmm. fitsari idan bayan gida ne ga yadda ake ma zama yadda za a zauna hmm. ga kuma yadda ake tsarkin tun kina ma yaro har zaki fara rike mai ruwan kina nuna mishi sawancin hannun wanke ga ko inda toilet paper ne sa toilet roll dan bashi dan yau wa dan sabulin shi ya wanke hannu shi kanshi in ya saba da haka shi sa nace uwa tana da tsafta za ta ga duka ƴaƴanta suna da tsafta su ma za ta ga suna da kyankyani saboda su riga sun tashi a environment din da ake da tsaftar nan da sun shiga gurin da ba tsafta ta ga su da kansu ma suna guduwa kuma ko su din da kansu yanayin da kike ba su abinci akwai inda ko anguwa ni wallahi akwai yaro da duk inda yaje bai cin abinci sai mun dawo gida bai yadda ba ban san dalilin shi mm. amma bai ci duk inda muka je ba ci abinci ba kawai sai mun dawo gida to kin ga ya kamata dai akwai koya wannan sannan kuma kicin ɗinki yanda ya kamata shi ma ki koya ma yaranki yanda za ki dinga basu abinci mm. ba wai kawai kin gama abinci shikenan ma zan ci abincin je ka ɗiba a'a ba haka bane mm. ya kamata idan ki gama abincin safe ki tara yaranki ke za ki shirya abincin ke za ki zo na ki tsiyaya ma wa kowa musamman idan suna ƙanana musamman in suna ƙanana irin haka din sai ki ki rika nuna musu gashi gashi kuma idan an gama ba wai ke kowa zaki tsaya ki ce ke zaki ta kuma a tun daga kicin din ki koya musu mm. yadda ake jera kuna a tire mm. ke wance ya eh, dauki je ki sa a guri kaza mm. kai wane ya dauko wancan zo ka sa a guri kaza idan an gama nuna musu su dinga kwashewa aikin yara ne a gida ka fara koya musu wannan tsaftatattun suna ƙanana ba wai ke uwa zaki ta tayi ki ta tayi su ba a'a ke kai kwashe yan matan masu dan wayo to ke zo zuba a nan ga yanda ake wanke kife anan sasa anan in sun bushe da da sunan to haka ya kamata mm. ba wai ke kadai uwa bake ta tayi dan suna kallo ba za su yi ba sai kin wannan aikin su ma sai ya shiga jikin su to idan uwar gida ta haka sai kiga gida ya zauna lafiya wani ciwo wani zazzabi za ki ga da wuya ya shigo wannan wani al'ada ma za ki ga an bari yara sun je su za su zama miya da kansu to aikin gani a buɗe su kama gaban su to kin ga matsala ne abinci ne an zuba ne a wani mazubi shi ma sun diba tunda ba mm. hankalin su bai kai na su kula da abun ba haka za su bar shi to kuma kin ga aka bar shi komai na iya faruwa don wani abu zai iya faruwa ciki banda su ma akwai su tsaka ai akwai abubuwan da kana kulawa amma sai ka rasa daga ina ne suke shigowa mm. to kinga irin wannan ya kamata iyaye su dinga kulawa tunda ko a musulunci ma an ce annasafatu min al-iman ita kan ci kan shi addinin ma bai cika sai da tsafta to ina amfani shi baki gyara bayan ki ba ai yara kin bar yara sun miki fitsari a kasa ko ina kin je kin dauro alwala kin tattaka kin tattaka fitsari kin zo kin tada sallah ina sallar babu babu ita mm. sannan kuma haka lafiya ma ba za a same ta ba saboda wannan kazantar in tewa babu yanda za a yaran gidan da ke kan gidan mai gidan ku zauna lafiya. tuna min da wani um, matsala da ake fama da ita malama Aisha mata sukan yawan cewa suna da wani ciwo wai da ake kwasa a bangida ana kiran shi da turanci wai toilet infection yadda eh. yake likitoci sun ce su ba san da kuka samu wannan toilet infection ba amma yakan yiwu mm. kiga an samu wani cuta ne sai ki ji ki ba daidai ba dai bayan kin shiga bayin da bai da mm. tsafta kila ki ce bari ki dai manage ne na wucin gadi to ai duk kazantar ne take haka saboda shi tsaftan nan dai da aka ce a kan shi ake saboda me in dai ba a tsaftace wuri dole kwayoyin cuta za su taru a wurin kuma kina tsuguna saboda mu damun mata jikin mu a buɗe yake ba kamar na maza bane mm. dan mun fi saurin daukan kwayoyin cutar infection mm. kina tsugunawa ne wani jikin shi yana da alaji da abu ya shiga zaki ga sai ya nuna mm. kina tsugunawa zaki ji tsitsit a mara kito kin kwashi infection kenan to kuma in baki dau mataki a kan shi ba shi kenan farin giya duwa miki a cikin jikinki kuma gashi da saddabar iri iri har ya zama wani abu har ya zama babba ka ji tsafta wato kazantan bayi ma yana da matsala ki ga dai ke kullun ga ki nan baki da lafiya to shi infection yana causing in problems iri iri kuma duk daga dai kazantar da aka samu ne na kishi na bayi shine dai to bayan mun tattauna ga dai hanyoyin da mata za su bi su iya tsaftacewa mm. a ba mata shawara musamman wanda kiwu ya yi ma yawa mm. don za ki ga yawanci maganan rashin tsafta yana da yana da alaka da kiwuya Don shi ke sa mace ta dinga tare kai Allah ba shi mm. Allah bi manage da Allah haka nan dai kai ni sai na ma taba ne ba dai yana da huwa ba a wance kai ni sai na wanke ne ba dai za a iya zama a cikin bayin ba so ta san darajarta dan mace wanda take da tsafta darajarta daban yake da kasama haka yake ku ba mata shawara To shawarar da za mu ba mata a nan shine kusan ni in ce ma yanzu kazanta ma ai kauyanci ce. Gaskiya. Tsakani da Allah kauyanci ne. Mm, ya kamata kowace mace ta kasance mai tsafta na ba wani magana wai kiuya da kasala a cikin maganar yin tsafta a gida. Abu ne wanda ya kamata ya zama a jikinmu. To ma ban ga yadda za a yi mace ta samu training a gidansa na tsafta ta zo wurin guri ta ce akan tsafta wai tana da kasala akan tsafta ba. Abu ne kin tashi da safe dole dole ne kai alwala ma a ce a addini ma mm. dole ka je bayi kai fitsari kai tsarki ka fito kai alwala tsaftan nan fa ita ce addini mm. kai sallah sannan ka fito ka ɗauka wanka ka ɗaɗɗora abinci ka ta da yara ka musu wankan nan ka sa su su koyi alwalan nan alwalan nan duk cikin ko wanke jiki ne kuma ko ba ma musulmi ba ne ba musulmi ba ne ba kai ai wanka da saman da safa ne sai an yi brush dole ne sai kai brush sannan mm. ka ci abinci duk gaba ɗaya rayuwar mu fa tsafta ce duk kuma inda ka za zaka kawo matsala ko zaka kawo laziness irin kasala akan yin tsaftar nan to fa dole ka gayyato matsala gidanka da jikinka dan kai ma ba za ka samu yadda kake so ka samu ba a maganar lafiyar afirka saboda haka mata su daure su daure su dinga tsaftace mahallansu su dinga tsaftace jikunansu su kuma dinga tsaftace 'ya'yansu su kuma dinga tsaftace abincinsu su dinga kuma tsaftace makewayensu saboda ta zauna lafiya darajar mace tsaftanta haka ne don mace da mun take son ta samu kima da daraja ko a idan mai gidanta ko a idan kowa ma to sai ta kasance mai tsafta mai kula mai kiyayewa da dukkan sauran wasu abubuwa da za su kama mata matsaloli akan zamantakewan aurenta zamantakewa da makotanta da abokan hulɗar ma hulɗanta ma duk sai ta zama na mai tsafta za ki ga ana walwala da ke ana jin daɗin mu'amala da ke hmm. kuma har a ma ringa gayyata ki in za a ana girmama ka to duk a cikin tsafta yake kuma yadda malama Aisha ce an nazafatu minal iman tsafta tana daga cikin imani duk idan ba ka da tsafta za ki ga mutum bai da imani mafi hmm. akasari wato zuciya tana daskarewa da datti tana daskarewa da datti yanda ke da dattin na haka zuciya ki za ta daskare da datti to shi ya sa da Allah mata mu ringa kokari akan tsaftace duk abin da ya kamata na tsafta da tun daga kanki zuwa iyalinki zuwa mai gidanki da mahallinki da duk wani abu da zaki a ga cewa eh lalle kin fito a cikin kyakkyawan yanayi hmm. to Allah ba mu ikon yi kuma ya taimake mu duka mata a kula kuma abin da aka ce kowa eh, lafiya ta mai dadi ai barin ne shi ne to duk dai wanda zai amfana wanda zai fi amfana da duk tsaftar nan na madafa ne wato kitchen ko makewayi toilet to baran wanda zai amfani da shi ne dan zaka je tunanin ka ma mai kyau yana fitowa ne lokacin da kake cikin makewayi to in ko wurin yana da natsuwa kila wani kanshi yana fitowa ga turaren gargajiya na ko na tsinke ko na hayaki dinnan da ake yi akai akai ki yi abin ki baiwar Allah za ki fi samun natsuwa ko in ce iyalinki za su fi samun natsuwa idan suka shiga makewayi da kuma wurin madafai Masu sauraro baki ɗaya kuma a nan za mu naɗe tabarmar shirin na yau. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni da na shirya na gabata wa Sharif ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Sai an jima.